Idan ba a manta ba, Majalisar Wakilai ta sauya zamanta a lokuta daban-daban har sau uku domin a samu gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya gurfana a gabanta domin amsa tambayoyi kan sauya fasalin kuɗi da ya yi ba tare da tuntuɓar majalisar ba. A ƙarshe dai, jiya Alhamis ne mataimakiyar gwamna mai kula da harkokin kuɗi Aisha Ahmed ta wakilce shi. I'm sorry, I'm not able to share that figure now because and only because I want to give an accurate number. anan Aisha Ahmed ce take amsa tambaya kan ko nawa ne CBN ta kashe wajen yin odar sabbin kuɗaɗen da aka sauya wato naira dubu ɗaya da naira ɗari biyar da kuma naira ɗari biyu. inda ta ce ta san an yi odar sabbin kuɗin har na naira miliyan ɗari biyar. amma ta san nawa aka kashe wajen buga su ba. Yawancin 'yan majalisan ba su gamsu da bayanan mataimakiyar gwamnan ba, ciki har da Muhammad guda jika zaure. Tambayar da na so in yi mata guda biyu ne. Tambaya ta farko akwai kuɗaɗe maƙudai da aka ɓoye su a cikin wasu account a CBN wanda an sa musu wasu suna na bogi wanda kuɗin ba na gwamnati ba ne kuma an ƙi nuna masu su. me yasa wannan kudaden kamar yadda shugaban kasa ya bada umarni central bank ta bude stamp duty central account a tura wannan kudaden gaba ɗaya a tara su guri guda a biya wa najeriya bashi shika sannan mu tafiyar da gwamnati babu bashi da wannan kudade me yasa aka ki bude wannan account din tambaya ta biyu mutanenmu da ke kauyuka wanda ba su da account a banki ba su taɓa ma zuwa banki ba wasu ma suna mai karfi ta hana su su buɗe account a bankuna domin ba sa son su ci riba waɗannan mutanen an ce in sun ɗauko kuɗinsu sun kawo local gamman area su a bankuna inda ke da banki za a canja musu wai ba za a ba su kuɗin su suka kawo kuɗi lakadan ba so ta ya talakan najeriya da ke kudu da arewa a ƙauyuka inda network din ma babu barantana ainihin POS din to taya mutum zai kawo kuɗin shi to kin ga daga nan zuwa 'yan kwanaki kaɗan so ake a karya talaka a Najeriya. Amma gagarabadan majalisar wakilai Muhammad Tahir Manguno ya koka ne akan lokaci da aka ɗibar wa sauyin kuɗin. In duk lokacin da mun zo za mu tattauna a kai zan nuna rashin gamsuwa na da wannan abubuwan da ta fada domin wannan ejen da ta fada ma ai ba a kauyuka ba ne a cikin local government headquarter ne suke. ba sa kawika ba sa ciki ciki kawika na ciki ciki sosai a cikin local government headquarters suke to mutanen da suna can can karkara abin da ake ce a turanci hinterland ya za su yi duk saboda kudin da za su kudin da za su yi da kudi dole zai su tashi sun zo abin nan headquarters karamar hukuma kafin su yi shine babban matsalan kenan to kai wani sauyi kake son ka gani a wannan al'amarin ni sauyin da nake so in gani shine kamar yadda na gaya muku ko da za a ci gaba da wannan batun musamman ma mu jihar Borno da irin su yobe wannan a dan dakatar kafin a samu bankuna su koma karkara kafin a samu network domin wannan abin da suka cire in ba network sosai ba zai yi aiki an fara kaddamar da tsarin nan na rashin mu'amala da tsabar kuɗi da ake kira cashless policy a turanci a shekara 2012 kuma an kaddamar da shi ne a ƙarƙashin sashi na biyu da na 47 na dokar da ta kafa babban bankin Najeriya CBN. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.